Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 19 ga watan Janairu shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro dubu ashirin da biyar da aka girke a birnin Washington DC don tabbatar da tsaro yayin rantsar da shugaban ƙasa gobe. Mace-mace sanadiyar cutar corona na daɗa ƙaruwa a kusan silisi biyu na jihohin Amurka sannan wata kota a rasha ta zartaswa madugun 'yan adawar nan alexei navalny hukuncin daurin kwanaki 30 a gidan yari kanin labaran kenan aka saurara. Muna masa fatan alkhairi, muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban kasa ya gabatar. A hannun gaskiya abin da ke faruwa a kan wannan zaɓe na Amerika wannan abin farin ciki ne wa mutum ne wanda baya nuna launin fata mutum ne wanda ke son al'umma mutum ne wanda ya san ainihin haƙƙin demokuraɗiyya. Ya kafa tarihi sosai ga shi tsohon sanata ne ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne shekara takwas ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma. Wasu kenan da ke bayyana ra'ayoyinsu game da rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da za a yi gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Cikin wannan shiri na musamman za ku da halin da ake ciki game da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban tare da kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da abin da zai faru gobe a nan Amurka. Za ku leƙa Najeriya domin kawo muku rahoto kan asarar rayukan da wasu jami'an 'yan sanda suka yi a wata arangama da 'yan ta'adda. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin najeriya ta ce lambar shaidar ɗan ƙasa ta zama tilas ga jami'an diflomasiyyar ƙasashen waje ko baƙi ma'aikata sai a kasance da mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin da muke tafa da su wanda kan haka ne a yau za mu jingina shirin tsaka mai wuya har sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban ƙasa joe biden gobe laraba a ƙoƙarinta na daƙile yiwuwar harin ɗan ciki hukumar binciken amurka ta fbi ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan dubu ashirin da biyar da aka girki a birnin washington dc don tabbatar da tsaro sakataren harkokin soji ryan makati ya gaya makafar labarai ta associated press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba kuma tantancewar bata ban kaɗo wata makarkashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu muna ci gaba da aiwatar da tsarin kuma muna maimaita nazari sau biyu zuwa kan kowanne daga cikin mutanen da aka ke don tabbatar da tsaron a cewar sirri na nuna akwai tunemayin ganga kuma a kusan silisi biyu na wuta ke sa aiku kuma a daidai lokacin cutar wanda ya fi sa'un kasa baki ɗaya komo ya shirgar jama'a wannan aka ta kuma ya ce a tsanan mutanen daga zuwa nan me yasa ake barin jiragen sama na kawo irin waɗannan mutanen har a yi fargar jaji a halin da ake ciki kuma wani ɗan asalin ƙasar sudan da ya gudun hijira saboda yakin basasa inda ya sha matuƙar azaba da kuma rashin matsuguni ya ta gwagwarmaya har ya zama likita yanzu yana ta shan yabo a afirka ta kudu saboda ceto masu fama da corona da yake yi. Hasali ma kwanan nan mujallar New African da ake bugawa a London ta saka sunan wannan likitan Dr. Emmanuel Malish Taban a jerin sunayen 'yan Afirka ɗari da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020. Ofishin jakadancin Amurka da ke juba babban birnin ƙasar Sudan ta kudu ya jinjina ma Dr. Taban a shafinsa na Twitter saboda ficen da ya yi a nahiyar Afirka baki ɗaya. da kuma yadda yake jinyar masu fama da cutar covid-19 a asibitinsa da ke afirka ta kudu labarin dr tabon mai cike da abun mamaki da kuma halinsa na jajircewa ya zama abun koyi ga miliyoyin matasa a afirka waɗanda kan samu kansu akasari a yanayi na takaici a cewar mujallar ta new african Kafin Ibrahim ya sake dawowa da labarai za mu leƙa birnin New York inda abokin aikinmu ya ku Makeri yake don jin halin da ake ciki. To Sarfilo a nan New York kamar sauran jihohin Amurka hukumomin jihar da ba su fitar da wasu bukukuwa da za a yi a fili ba duka dai saboda kaucewa barazana annobar covid-19 da kuma batun tsaro da ya biyo bayan tarzomar da ta tashi a washington dc yayin da magoya bayan trump suka afkawa majalisar dokoki ko shakka babu bukin rantsar da shugaban kasa wani sha'ani ne da ke dauke hankalin duk wani ba mulke ko a ina yake a cikin kasar da ma faɗin duniya sai dai bukin rantsar da zababen shugaban kasa da za a yi a gobe ya zo da abubuwa da ba a saba gani ba inda galibi za su kalli taron ne ta talbijin ko kuma ta yanar gizo muhammad mada jami'i ne a hukumar birnin new york kuma tsohon shugaban 'yan afirka mazauna new york ya ce ba za a ga shagulgulan da aka saba gani ba a birnin new york idan an rantsar da shugaban kasa yawanci kamar misali jam'iyya na democrat sukan iya shirya dan eh, taro ko dan liyafa haka su dai celebrate shugaban kasan amma da yake yanzu saboda covid sai sa wayannan duka an dan dakatar da su da kuma kasan akan yi wani parade ko wani abin da wannan duka saboda covid na ji wannan duka an dakatar da wannan duka sai dai wasu rahotanni sun nuna akwai yiwuwar jam'iyyar democrat mai rinjaye a new york ka iya shirya wani dan kwarya kwaryan buki ta yanar gizo inda mawaka za su halarci bayan shugaban kasa mai jiran gado ya ɗauki rantsuwa na ji ta bakin wasu mazauna new york game da kira da mahukunta ke yi na gujewa halartar bukukuwa a cikin wannan lokaci sunana dai muhammad sani mai lakami da sani aro daga nan birnin new york bayan haka ni abin da na gani dangane da matakin tsaro da aka ɗauka kan wanga bukin ya yi saboda zaman lafiya ba abin da ya fi tun da kowane shekara ba haka ake yi ba wannan ne ya sha bamban da wanda ake kiyayewa ya fi jinya kuma wai uwar rago ita ake wa barka don shi tun da baka samu ka je can baka duba cikin talabishin kaga ka tsira da lafiyanka kuma kaga duk abin da ake yi can sunana zakariya muhammad wanda aka fi sani da zakari na malam mamman na ankara a birnin new york ina ga matakin da aka dauka ina ga shine mafi alkhairi ba da ma matsalolin da aka samu gami da eh, birnin da aka yi ma wannan gidan ba ma. da curutan da ke damun mu a wannan lokaci to ya kiyaye jama'a da dama ga daukan wa'annan curutan surutan yasa ina ga inda aka sarinta nan ina ga shi mafi alkhairi baba yakubu makeri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york a gai da baba yakubu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga ibrahim ya dawo da labarai To Sarfilu wata kotu a Rasha jiya Litini ta zartasma madugun 'yan adawar nan Alexei Navalny hukuncin ɗaurin kwanaki talatin a gidan yarin birnin Moscow saboda laifin saba ɗaurin talala da aka masa wanda hakan ya share fagen shari'ar da za a yi wadda ka iya kai wannan babban mai sukar gwamnatin Rasha gidan yari na tsawon shekara da shekaru. Hukuncin kotu na zuwa ne ƙasa da kwana guda. bayan da aka tsare shi lokacin da ya dawo ta wani jirgin da ya taso daga kasar jamus zuwa wani filin jirgin saman moscow bayan murmurewarsa daga doguwar jinyar da ya yi sanadiyar gubar da aka saka masa a siberia a watan agusta davalny ya tsaya kai da fata cewa jami'an tsaron rasha ne da goyon bayan daɗaɗɗen shugaba vladimir putin suka yi yunkurin halaka shi ta wajen amfani da gubar da aka kirkiro tun a zamanin tarayyar soviet mai suna novichok jami'an tsaron kasar guatemala sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulake jiya litini don tarwatsa wani ayari na bakin hauren kasar honduras daura da kan iyaka waɗanda ke ƙoƙarin zuwa nan amurka bakin haure wajen dubu biyu ne suka yada zango daura da wani wurin binciken masu wucewa ta wata babbar hanya mai kaiwa cikuimula da ke kusa da ƙauyen Wado Hondo na tsawon kusan kwanaki biyu. Wasunsu sun yi ta jifar jami'an tsaron Guatemala da duwatsu yayin da suke ƙoƙarin korarsu, wanda don haka suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da kuma kulaki. Daga baya hukumomin Guatemala sun ce an buɗe hanyar don zirga-zirga jiya litini ɗin. To amma akasarin baƙin hauren har yanzu suna cikin ƙasar ta Guatemala. daga ƙarshe shawarar da manyan kafafen sada zumunta suka yanke ta sa ido kan abubuwan da ake sakawa a shafukansu tare kuma da rufe shafin shugaban amurka donald trump da wasu magoya bayansa ta janyo muhawara a turai kan buƙatar ginda sharuɗa masu facebook da twitter ɗin da sauransu muhawarar ta fi mai da hankali ne kan ko shin ya kamata su ma gwamnatoci su rika tantance maganganun mutane ko a kare 'yancin faɗin albarkacin baki daga hukumomin waɗannan kafafen sada zumunta ɗin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc daga birnin new york sai jihar pennsylvania ɗaya daga cikin muhimman jihohi a fannin siyasar amurka yusuf aliyu harande gare ka jihar pennsylvania na da matukar muhimmanci a tarihin siyasar amurka don kuwa ita ce jiha da a cikinta aka rubuta kundin tsarin mulkin kasar wanda hakan ya sa ake mata lakani da constitutional state a turance birnin philadelphia na jihar shine ya fara zama fadar gwamnatin kamun daga baya aka koma washington dc a bangaren siyasar amurka ta yau zaga cewar kowace jiha tana da wakilai na electoral college jihar california ita ce tafi kowa yawan wakilai 55 sai jihar Texas da ke da wakilai 38, kana jihar New York na biye da su da wakilai 29, daga nan sai jihar Pennsylvania wadda take da wakilai 20. Hakan ya sa duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa yake burin lashe ƙuri'un jihar. Don kuwa ko a bana jihar ta taka muhimmiyar rawa wajen baiwa Biden nasarar zama zababben shugaban ƙasa. Don sanin irin mahimmancin da jihar take da shi a siyasar ƙasar. na zagaya inda na samu zantawa da wani mazauni jihar farfesa gary din wanda na tambaye shi wani irin tasiri jihar take da shi a siyasar kasar because of the large number of electoral votes Pennsylvania was a big battleground. Saboda yawan wakilai da ake da su a jihar, shi yasa a wannan zaben jihar ta zama tinga tsakanin Trump da Biden. Saboda mahimmancin ta a zaben da ya gabata, Trump ya ce an yi makudi a jihar, inda yake cewar kurkun da aka kada kamata yi a ce shi ya lashe su. Amma garidin ya ce tazarar da take tsakaninsu ta wuce a ce an yi magudi haka shi ma wani mai goyon bayan trump cewa ya yi had to have done something somewhere else. Duk abin da ake faɗi a kansa ba gaskiya ba ne, ko cewar da aka yi ya tura magoya bayan sa su je majalisar wakilai babu wani abu da ya kama da haka. Kuma sai dai idan mutum baya son gaskiya ya ce gwamnatin tasa bata kawo ci gaba a kasar ba, ba wai kawai Amurkawa ne kawai ke tofa albarkacin bakinsu ba akan wannan gwamnatin da wadda ke shirin zuwa. don kuwa na tuntubi Dr. Nasiru Danmowa na Jami'ar Florida shi ma ga abin da yake cewa. Abin da ya samu karbuwa musamman ga mutane waɗanda yake to wurare da aka ƙauyuka kenan. Shi ne wato ya nuna cewa shi ne zai zama mai neman musu 'yancin su musamman daga waɗanda kamfuna suka daina ƙere-ƙeren kayayyaki a daga ƙasar amerika lokacin da yana mulki yawanci abubuwan da ya ce zai yi ya yi kamar irin su ya hana shigowar baki musamman eh, daga ƙasashen musulmi da kuma ƙasashen latin america bangaren kuma ga sabuwar gwamnati za ta shigo ta biden abinda ake gani za ta zama kuma bayan duk abubuwan da shi gwamnatin trump din ta kawo idan allah ya kai mu a gobe ne da misalin karfe goma sha biyu na rana agogon washington dc za a rantsar da joe biden a matsayin shugaban kasa da mataimakiyarsa mace ta farko kuma bakar fata a matsayin mataimakiya saura da mai kuma sai a sa ido don ganin kamun ludayin mulkinsu. daga jihar Pennsylvania, Yusuf Aliyu Harande. A gaida Yusuf Aliyu Harande. To daga nan Amurka za mu leƙa Najeriya inda a can ma masana ke tattauna siyasar Amurka. Nasir Adami Alhikaya Jamuji. Masana kimiyyar siyasa sun ce Trump a yanzu na cijewa ne wajen nuna kifaɗi na rashin nasarar zaɓe, amma sai bayan bankwana da madafun iko ne zai shiga yanayin juyayi ko akasin haka na rashin cimma burin zarcewa kan mulki. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Trump ya gudanar da mulki ne bisa muradun da suke cikin zuciyarsa, amma ba lallai ne zuwa yanzu a gana damarsa ba. To amma kuma abubuwan da yake so dinnan kuma ba a kan shi dan siyasa dama ya zo ba a kan mai dan takara ya ci zaɓe ya faɗi bane ne wata dama ya samu na wani tunani da ake a wasu bangarori na amurka ya ja wannan tunanin suka yadda da shi ya zo ya ja suka samu har ya samu mulki don ya tabbatar da wannan tunanin wato tun lokacin da obama yana nan ana tunanin cewa mai isa baki zai zo ya mulki wasu turawa jar fata suka fara jan layi akan su wannan kuskure ne shi kuma ya zo ya shiga saka ba siyasa yake ko ta democrat ko ta republicans ba wata takara ba sai wannan to kuma babban nadamarsa za ta zo akan yanzu tarkon da aka kafa masa tunda an tsige shi so biyu idan ko da bayan ya sauka su 'yan majalisar dattawa za su iya zama su yanke hukuncin cewa wannan laifin duk da baya kan kujera tabbataccen laifi ne to in suka tabbatar da wannan laifin ba zai sake rike wani mukamin jama'a a Amerika ba yana da kuma magoya baya wanda kai ka san kuri'a miliyan saba'in da wurin hudu ya samu yana ganin cewa yana da wata dama da zai iya sake rike shugabancin kasa nan da shekara hudu. 'Yan siyasan Najeriya na faɗar irin sauyin da suke hasashen sabon shugaba Joe Biden zai kawo. Sani gwamna jigo ne a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya tun kamin a rantsar da shi a ya yi bayanin cewa wasu abubuwa wanda adda amfani ga ita kanta amerika da kuma duniya ga baki zai dawo da martaba amerika su dawo cikinsu ya ce zai dawo da haraka dumaman yanayi yanzu ya ce dukkan kasashen musulmai waɗanda aka dakatar daga zuwa amerika za a ci gaba da basu biza ya kafa tarihi sosai ga shi tsohon sanata ne ga shi tsohon mataimakin shugaban kasa ne shekara takwas ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma Joe Biden da zai cika shekaru 78 a Nuwamba ne mafi tsufa a shugabannin Amurka a lokacin hawa karagar mulki. Kafin zuwan Biden, Trump ne mafi tsufa da yawon mulki yana mai shekaru saba'in da ya rushe mafi tsufa a shan rantsuwa na shugaba Ronald Reagan da ya hau mulki yana mai shekaru tara Marigayi tsohon shugaba Theodore Roosevelt ne ya fi yaranta zuwa yanzu don ya hau mulki yana mai shekaru 42 mafi rashin dadewar shugabannin amurka a kan gado da yawa baya aka dauka shine mafi tsufa a shekaru 68 a 1841 shine shugaba william henry harrison wanda ya kwana 32 kacal kan mulki allah ya masa rasuwa sanadiyar rashin lafiya bayan kamuwa da wata mura mai zafi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gai da Nasir Adamu Hikaya. To daga Abuja sai jihar Legas inda baban gida Jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya su ma dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da dambarwar siyasar kasar ta Amurka. Abin da ma ya sa na ji ta bakin wasu 'yan kasar mazauna birnin Legas game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris inda kuma suka bayyana su ga sabbin shugabannin na Amurka farko dai ga sama'ila yakini a gani na joe biden zai zama shugaban kasa wanda ita kasa america za su yi murna da zuwan shi kuma kasashen afirka a da gani manufofin shi da ya nuna lokacin takara kafin ya kai ga zabe kafin ya kai ga nasara akwai alama zai tafi da kasashen afirka da musamman musulmai a gaba daya da kuma baki na shigowa kasan amerika Salamu alaikum suna da Ado Shu'aibu Dan Sudu National President Arewa United Consultative Forum ne wa ainihin amerika murna da mutanen America tare da jama'ar duniya gaba ɗaya musamman kasashen da suke bin tsari na dimokuraɗiyya. kuma na mai murnar eh, rantsar da shi wannan zaben shugaban kasa joe biden da za a yi wanda yake amerika daman kamar ita ce uwar demokuraɗiyya a duniya idan demokuraɗiyya ta faɗi a amerika to demokuraɗiyya ta faɗi a duniya gaba ɗaya kenan muna fata shi wannan shugaban amerika sabo ubangiji allah ya taimake shi kamar alkawarin da ya yi yace zai mai da jakadancin waɗansu ƙasashen duniya misali ma kasashen musulmi wanda har trump ya zo yi wata katanga wai baya son baki su shiga amerika amma kaga trump ya zo ya shiga ya yi damalmala a demokradiyya a duniya wato ra'ayina a kan wannan rantsar da sabon shugaban kasa da za a yi na amurka muna masa fatan alkhairi muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban kasa ya gabatar wato na nuna launin fata ko kiyayya ta wani addini. Wato mai magana wa gida sada. A hannun gaskiya abin da ke faruwa a kan wannan zaɓe na Amerika wannan abin farin ciki ne wato in ka lura da cewa shi John Badi mutum ne wanda baya nuna launin fata mutum ne wanda ke son al'umma mutum ne wanda ya san ainihin haƙƙin demokuraɗiyya. Saboda haka muna tare da shi ɗari bisa ɗari muna goyon bayansa. wasu 'yan najeriya mazauna eko kenan da ra'ayinsu game da rantsar da sabon shugaban amurka gobe laraba babin jibrin rai amurka daga najeriya a gai da baban gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohas dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin shafinmu na yanar gizo. voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. har yanzu dai muna Najeriya inda rundunar 'yan sandan ƙasa ta tabbatar da rasa rayukan wasu jami'anta a wata arangama da 'yan ta'adda. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. A ranar Juma'a da ta gabata ne 'yan bindigar suka yi kwantan bauna ga jami'an da ke aiki a runduna ta tara ta 'yan sandan Najeriya masu aikin kwantar da tarzoma da ke Kano a kan hanyar birnin Gwari bayan kai gudunmawar aiki wani bangare na jihar Naija. Wata sanarwa a shafin Twitter na shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'ai goma sha shida na 'yan bindigar suka yi wa kwantan ɓaunar. ko da yake a cewar sanarwar jami'an sun yi nasarar fatattakar 'yan bindigar amma 'yan sanda hudu sun mutu a yankaran battar yayin da guda kuma ya ɓace. Detective Awul Bala masani akan kimiyyar laifuka ya yi tsokaci. Akwai abin da ake cewa intelligent gazar wato idan akwai tattara bayanai na sirri dama ba za ta kai taho in gama din nan ba saboda kafin jami'an tsaron su karasa inda wayannan barayin suke har ai taho mu gama za su samu bayanai na sirri da yadda za su bullo musu ta bayan gida to wannan yana nuna maka cewa dole ne gwamnati idan tana so ta kawo ƙarshen wannan abun ko ta rage wannan abun sai ta canja shiri. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa wasu 'yan kasuwar Kano su fiye da ashirin sun samu 'yancin kansu daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su akan hanyar garin Aba na jihar Abia da ke kudancin Najeriya. Bayanai sun inganta cewa an biya kuɗin fansa kimanin naira miliyan ashirin da biyar. Kaftin Abdullahi Adamu ba ko Jimayar Ritaya na bibiyar yadda harkokin tsaro ke tafiya a Najeriya. Sun tsaga sun gada jini wato su 'yan satan mutanen kenan saboda da sun ɗauka shi kenan kawai cikin sauƙi sai a ba su kuɗaɗe shi kenan kuma su karɓi kudaden su su koma cikin daji ne ko kuma su shiga harkokinsu wadda shi yasa kullum muke cewa sai su mutanen gari wato al'umma sun ɗauki matakin rashin biyan wannan kuɗaɗe domin wannan abubuwa da ka sani ana yin sa ne don kuɗaɗe to shi kenan idan da al'umma za ta haƙura ta daina ba da kuɗin to ina tabbatar maka za a samu saukin wannan al'amari. Yanzu haka dai galibin 'yan kasuwar da suka kuɓuta daga hannun 'yan bindigar na jihar Abia na karɓar magani domin kuzarin jikinsu ya dawo yayin da galibinsu suka ƙi cewa ufan ga manema labarai. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gai da Mahmud Ibrahim Kwali, gwamnatin Najeriya ta ce dole ne jami'an diflomasiyyar kasashen waje su yi rijistar lambar NIN wanda aka fi sani da lambar zama ɗan ƙasa. Ko menene dalili? Madina Dauda na ɗauke da amsa. Gwamnatin tarayya ta ce lambar shaidar ɗan ƙasa ya zama tilas ga jami'an diflomasiyar ƙasashen waje waɗanda za su ci gaba da zama a Najeriya na tsawon shekaru biyu ko sama da haka. Shi kuwa tsohon jakada a Najeriya Suleiman Dahiru ya tofa albarkacin bakinsa. Abinda gwamnati suka yi ya daidai tunda gwamnati sun yi doka cewa duk wani wanda zai amfani da waya dole yana da wannan namba na ɗan ƙasa. Amma kuma da diplomats wanda suka zo daga wasu ƙasashe su ba Nigerians ba ne, ya kamata suna da wani namba da za a ba su don su samu su ta amfani da wayoyinsu. A lokacin da yake yi wa muryar Amurka bayani akan matakin babban darakta a hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa, injiniya Aliyu Aziz, ya ce a bisa umarnin ministan sadarwa Isa Ali Fantami ne aka buɗe hada wannan wuri ga bayanin da ya yi duk wanda yake zanne da gwamnati ta san da zaman shi kuma yana da resident permit to shi ma za a yi mishi nin Bata wanda ya zo ba zannanne ba ko kamar ya zo temporary shi kuma da fasfo na shi zai amfani da shi sai ya anshi nin amma temporary nin za a shi na yan kwanaki shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum imrana wadanas ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa wannan yunkuri ne mai kyau kyau domin ta haka za a iya gane kowane mutum da ke kasar nan dan Najeriya ne ko ba dan Najeriya ne domin shi zai maganin ta'addancin da muke fama da shi ai rashin tantancewa da sanin wane da sanin inda wane yake da sanin halin da wane yake shi ya kawo mutane suke fakewa da guzuma suna harbin karsana ana yin ta'addanci kuma ana ɓoyewa wannan cibiya da aka bude na musamman ne domin jami'an diplomasiya kuma zai fara aiki wannan talata 19 ga wannan wata na Janairu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden gobe Laraba, a ƙoƙarinta na daƙile yiwuwar harin ɗan ciki, hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan dubu ashirin da biyar da aka girki a birnin washington dc don tabbatar da tsaro sakataren harkokin soji Rayon makati ya gaya makafar labarai ta associated press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba kuma tantancewar bata ban kaɗo wata maƙarƙashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu Mace-mace sanadiyar cutar corona na daɗa ƙaruwa a kusan silisi biyu na jihohin Amurka, yayin da lokacin sanyi na winta ke sa adadin waɗanda ke mutuwa ke saurin dosar dubu ɗari hudu. Kuma a daidai lokacin da ake gargaɗi kan ɓullar wani sabon nau'in cutar wanda ya fi saurin yaɗuwa. a halin da ake ciki kuma wani ɗan asalin ƙasar sudan da ya gudun hijira saboda yakin basasa inda ya sha matukar azaba da kuma rashin matsuguni ya ta gwagwarmaya har ya zama likita yanzu yana ta shan yabo a afirka ta kudu saboda ceto masu fama da corona da yake yi hasali ma kwanan nan mujallar new african da ake bugawa a london ta saka sunan wannan likitan dr emmanuel malish taban a jerin sunaye 'yan afirka 100 da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020 masu raro A nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a wannan shiri na musamman. Musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ki cewa salamu alaikum.